yan musulmi ina mai isa muku da gaisuwa ta musulunci wadda musulunci ya yi tanadin ta dukkan lokacin da muka haɗu wadda eh, ya shar'anta muna mu isar da wannan gaisuwa wa junanmu wadda wannan gaisuwa ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwana musulmi kada mu manta muna cikin bayani kan maudu'i da muka buɗe tun wancan sati wanda kuma da yi Allah ba mu gama shi ba muka ce sai idan Allah ya nuna muna rana ta yau za mu daura a kai na za mu dasa a kai na muka tsaya kada man ce hijiriya kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina muna cikin shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna cikin wata wata rajab aure yana da kwana goma sha biyu wanda daidai da watan wata na biyu watan fevrier ayoya da kwana uku shekara ta biyu da da 2023 a miladiya kenan ina mai neman taimako bangiji ya bani ya tabbatar da harshe na akan faɗin daidai kuma ya zama to abin san isar muna ya amfane ne ya amfane ku wadda wannan maudu'in mu na wannan muharrata mutuwan ta sati mun ka fara shine ma na kun ma Allahi aina ma ka kasance tare da Allah da inna ka kasance ka kasance tare da Allah da inna ka kasance shine wannan maudu'i namu da muka bude tuwon sati wa insha Allah za mu daura kai na mun kasaya tsaya muna cikin <coughs> mun tsaya a shafi na goma sha biyu wanda muke magana kan abin da ya kamata yana cikin ma'ana girmama yana cikin girmama ma'ana ubangiji ya to mutum ya girmama abin da allah ya haramta mana mutum ya nisance su kada ya aikata su mana mutum ya nisance su kada ya aikata abin da allah ya haramta yana cikin menene yana cikin girmama ubangiji mun tsaya akan wannan gaba a muka zo muka ce eh, mujanabatu man yuhajiru bi irtikabi al-ma'asi wal manahi wa man yuhassiru hadhihi al-ma'asi sawa'an kana insanan كان إنسانا أو وسيلة اتصال أو غيرها an kuma ce ma'ana nisantar wanda yake bayyana sabon ubangiji kenan ya kamata a nisance shi a nisance shi kuma da wanda yake ma'ana yake yake aikata abin da Allah yake sabon Allah ko kuma yake aikata abin da Allah abubuwan da Allah suka haramta kenan ana nisantar shi wa man yuhassin hadhihi al-ma'asi da wanda yake kyautata wannan sabon Allah yake ganin cewa abu ne wanda su na kwarai ne ya dace kenan shi ma ana nisantar shi za a wanke kana insanin malaki cewa daidai da ya zama to mutum ne wasu yi aw tisali aw ghairiha ko kuma ai wata kafa ce ko kuma wani hanya ce zai kai ka na sadarwa wani zai kai ka zuwa sabon eh, ubangiji ko kuma ni kusanta abin da Allah ya hana duka wannan abubuwa mutum yana nisantar su <coughs> mana ce kullu ma ya da'u ila hadhihi al-ma'asi wal manahi yubtada'u anhu eh, aw yabta'idu anhu mana ce kullu ma ya da'u ila hadhihi al-ma'asi dukkan abin da yake kira zuwa ga sabon ubangiji ko kuma yake kai mutum zuwa ga abubuwan da Allah ya haramta yabta'idu anhu kenan yana nisanta huwa kenan da miruhu mustatar taqdiru huwa kenan yabta'idu anhu yana nisanta ya kamata ya nisanta zuwa gare su ko bai an ce yob ta dawo an kenan ana nisanta zuwa gare su haba dalilu ala ta'azimihi limanahi Allah azza wa jalla kenan duk mai wannan dabi'a kenan yana gwada cewa yana mun yana mutunta ma'ana yana girmama abubuwan da Allah ya hana a aikata <coughs> na'am malaka kazalika min al-alamati malaka kamar haka yana da cikin alamomi an fadiba an yaghdaba lillahi azza wa jalla ma'ana yayi fushi an gane ko eh, an yaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhkat maharimullah idan tuhkat maharimullah ya kamata a gode mutum ya gode bacin ransa hushinsa fushinsa an gane a dukkan lokacin da aka ma'ana kece ma'ana eh, abinda Allah aka tsago aka kusa a inda Allah ya haramta abubuwan da Allah ya haramta aka aka kece su wani aka tsallake su aka fada a cikin su ya kamata mutum ya gudu menene ya gudu ba ce ransu cewa abun bai masa daɗi ba an gane ku idan ra'a ma'asiyatan idan mutum ya gani sabon ubangiji ya kamata au eh, ra'a munkara ko mutum ya gani menene abin ki labudda an ya tabba ya ka fi nafsi ya kamata a samu mutum yana jin wani kunci a cikin zuciyarsa ko kuma a cikin wansa. ma'ana abu ne wanda ta ga aikata bai da kyau samun ubangiji kuma abun da eh, abinki ba ka da ikon ka hana an gane ko shine ya zo a cikin hadisi shi ma raunin imani mutum ya kiyamu a zuciyarsa ya ji cewa baya shi daɗi abubuwan wanda ake aikata wanda eh, na sabon bisa wanda na samun ubangiji ko kuma eh, ana aikata abubuwan da Allah ya haramta shi ne da ayyata yata ya yaqa fi nafsi malaka ba makowa ya kamata ya ji wani kunci a cikin ma'ana ransa dalilin دليل على أنه يعظم مناهي الله عز وجل wannan dalili ne akan cewa yana girmama ruwa shi yana girmama menene yana girmama abubuwan da Allah ya haramta mabuwayi da ɗaukaka ma'aikaci a kullu hadha yadkhulu fil muraqabati lillahi azza wa jalla dukkan waɗannan abubuwa suna shiga kama tun abin da muka yi bayani a baya tun kafin wancan sati zuwa zoke yanzu yana shiga a cikin menene a cikin abin da ake cewa kaba tsoron Allah ko kuma kiyaye ubangiji eh, mabuwayi da ɗaukaka yattaqillah haythu ma na idza ra'a munkara eh, mutum abin da ake so da mutum bawa ko baiwa ya zama to yi tsoron Allah yana jin tsoron Allah duk ina ya kasance idza ra'a munkara idan ya ga mummuna idan sanya munkaran ko kuma ya shi mummuna ya shi abin ki ya tada ya ko ya hazun ya kamata mutum ya ji wani kunci wani damuwa ma ya gudu ɓacin ransa an gane ko li'annahu yu'afi bi manahillahi domin dan yasa haka domin shi yana girmama abubuwan da Allah ya haramta wa ya'lamu yaqinan bi anna Allah azza wa jalla yaghdabu idan tuhikat maharimu ya kamata ya sakankance game da haka cewa allah mabuwayi da ɗaukaka yana fusata idan aka kece abubuwa aka aka tsallake ko kuma aka kusa a cikin abubuwan da ya haramta ملكة <clears throat> هذا sharhu لكلام لكلام ابن القيم لكلام ابن القيم رحمه الله alwabil كتابه الوابل الصيب sharhi ne dangane da magana ibn qayyim Allah ya shin kansa a cikin littafin sa wanda ake kira alwabil sayyib مفهوم نعم أبو نجبة أيضا سبب مهم جدا مما يعين على مراقبة الله مالك وني مفا وني سببي wanda yake mai mahimmanci sosai wanda yake taimakon mutum akan ma'ana jin tsoron Allah ko kuma akan ma'ana tsare ubangiji mabuwayi da ɗaukaka wa yu'inu muslimu wa yu'inu muslima ala an yakuna haythu amara Allah amara Allah azza wa jalla kuma sannan yana taimakon musulmi domin ya kasance a kan inna Allah ya umarce sa ya sa inna Allah ya umarce sa ko kuma ya aikata abin da Allah ya umarce sa kada ya tsallake abin inna Allah eh, ya umarce sa ala ay eh, Allah ya fa'alu Allah ya fa'ala al-ma'asi cewa kada ya aikata sabon ubangiji bal yabta'idu anha ya nisanta daga sabon ubangiji hada sababu huwa an yata an yata yaqana أن يتيقن العبد يعلم يقينا بأن الله عز وجل مطلع عليه وعلى أعمالهم ويسمع أقواله ويعلم سره وعلانيتهم يتيقن تماما ويعتقد بذلك معنى كتير ألا إيه، يفعل ألا يفعل المعاصي كري أيك aikata وبنجش كري أيك تمانا أيوك ya بل يبتعد عنها na sabo bal yabta'idu anha waɗanda ba su da kyau ko kuma na saba ubangiji hada sababu huwa ai yadda ya kala al'abdu shine bawa ya zamanto ya sakankance baiwa ta zamanto ta kance ya alam yaqinan yana sanin mana ya zamanto ya sanin yaqini mana sanin da babu wani tantama ba wani shakku a ciki bi anna Allah azza wa jalla ta Allah mabuwayi da dokaka mutali'un alayhi cewa yana ke hangonsa yana ke lekonsa da abin da yake aikata yana ke hangensa mana yana sani abubuwan da ke ciki mutalin alai yana leko a kansa wa ala amali da kuma ayyukan akan ayyukan da yake aikata duka Allah yana ke gani wa yasnu aqwalahu kuma yana shin abubuwan da yake faɗa an gane ko ya alamu sirrahu wa ya sa abun da yake boyewa da abun da yake da abun da ke bayyanawa ya tayaqqanu tamaman ya kamata ya san kankance ya zamanto yana da yaƙinin cikakken yaƙini wa ya taƙi bi zalika zamanto ya kulle wannan abu a zuciyar cewa Allah yana ke lekonsa kuma akan ayyukansa yana ke leko akan dukkan abin da yake aikata kuma akan dukkan abin da yake faɗa misali shi tsoron Allah mun gani mutane ana wasa da shi kuma shine mana shine mana shine babban abin security wanda mutane suke wasa sun yi ta abu ne wanda malamai suna masa kansu an gane ko Eh, kwanakin ba wani malamin ya yi wata magana yake cewa yake cewa mana ci gaban amurka an gane ko ci gaban mana da sun kashe cikin wani hali mana ya kawo mana sati-sati a cikin kasa yake ya kawo sati-sati a cikin kasa domin ci gaba ne wanda ba a gina shi akan menene ba cin sama yan eh, kasa ba menene tsoron allah an cin samun tsoron hukuma ko idan an ka ce samu 'yan ƙasa tsaron hukuma wani bala'i ne domin dukkan lokacin da an ka samu babu wani iko a kusa ko kuma aka samu haukana dangane da wani iko za ka mutane suna ta za su aikata ɓarnar da ba a yi tsammani ba yake cewa ci gaba ci gaban ma'ana amurka ba ci gaba ne wanda aka asasa shi akan ma'ana cin samun 'yan kasashen tsoron allah shi yasa da aka shiga cikin wani yayin da aka samu wannan iska wannan iska na dusar kankara wadda ta yi tsanani aka samu mutane sun suna shiga cikin ma'ana shaguna suna ta mayan shaguna ana ta hushewa ana ta kwashe-kwashen kaya ana ta sace sati ta diba ga ana cikin wani bala'i amma cikin bala'in da aka fada a wannan wasu suka samu damar menene sata mana suka samu damar menene kusawa suna sati sati ana cikin bala'i kuma sannan wasu suna cikin sun samu damar menene sun samu hanyar menene ya doke-doke ka diba gani don yasa domin babu tsoron Allah babu menene babu tsoron Allah tsoron Allah shi zai sa ga abu ka bar shi saboda ka san cewa Allah yana ganin ka yana tare da kai ya san abu da ke aikata ya san abu da ke faɗa ya san abu da kake boya ya san abu da kake bayyanawa me ya ka haka tsoron Allah wanda babu babu dan sanda babu dan sanda tare da kai kuma sannan idan ka doka babu wanda zai ci ka doka amma shi Allah ka san cewa Allah akwai Allah yana ke hangen ka kenan ka sai ka zama idan ana sake ta bari saboda ma'ana tana jin tsoron Allah ko sai ka je ka kyale shi yasa duk ci gaban da ba menene ba assasa shi ba ko kuma ba cimsa ba ba gina shi akan jin tsoron Allah ba wannan ban sani kenan mafi ma'ana mafi muhimmancin security a cikin kasa shine ma'ana a cikin sama 'yan kasa tsoron Allah shine ma'ana abin mafi kwanci hankali 'yan kasa ya zama to sai hukuma ta huta ta huta 'yan kasa su kowa yana jin tsoro da kenan babu wanda ya damu ya kai ya je ya daki abin da ba shi ko kuma ya yi abin da ba ya aikata abin da bai kamata ba yawan duk wani cigaba ya kamata ya zamanto an gina shi akan menene akan tsoron ala in ba shi ba kuma ala gini ne wanda kuma babu menene babu fan an gini ne babu foundation mana babu gamshike kasa kenan duk lokacin da Allah ya so abin ya rushe kai tsaye zai rushe domin an asasa shi babu ba tare da menene fandasu ba mafhum ala samun gane yamba dai an ya kuna hada taƙadu musahiba lilmu'mini fi hayati fi kulli lahada kama wannan aqida ta jin tsoron Allah ta muraqaba ta kiyaye ubangiji kowane lokaci ya dace ya ce ya kasance tare da ya ya zamanto menene musahiba yana tare da mumini yana tare da musulmi a cikin rayuwarsa ga baki daya a cikin kowane wani ciyarsa abin ya wani sai wannan rayuwarsa zama to a same shi tare da wannan an gane ko ne ita kalla sai zama to ya yi tsoron Allah a wa jalla haithu kana to inda kasa haithu ma kana to inda sai kasancewa an gane ko eh, ya kolo am yahsabuna anna la nasma'u yaqulu subhanahu wa ta'ala أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون شيء معنا سنا سمان cewa أنا لا نسمع سرهم cewa mu ba mu jin ma'ana abun da suke boyewa wa najwa kuma abun da gana wasu bala a wa rusuluna ladayhim yaktubun mawzannin mu suna tare da su suna ta abun da suke boyewa kuma abun da suke aikatawa a ƙurya wanda ba su kowa ya a wajen ganawa kenan bala a wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu suna tare da su suna ta rubutawa duk abin da aka aka aka aka aka yi a ɓoye na wani makirci an gane ko ba wai aka gyara ba na wani makirci dangane da musulmi ko kuma musulmai an gane ko kuma ko mu kan mu ne muka kulle muka so mun kulle wannan mu musulmin kulle wannan abu wanda Allah baya so a wajen ganawa to mu san cewa Allah suna tare da mu suna ta rubuta abubuwan da muke ayyuka mu da kuma abubuwan da muke faɗa mafo na'am Allah azza wa jalla ya kono Allah mabuwayi da eh, ɗauka na cewa wa in tajha bil qawli kuma idan ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra lalle Allah ya sa abunda ya sa da ake boyewa ya sa abun da yake asiri da ake boyewa wa akhfa da mafi boyuwa kenan asiru wa akhfa kenan abun da ake boyewa Allah ya sa abun da ake boyewa wa akhfa kuma da mafi boyuwa kana biyu ne abun da aka boye misali duk abun za kai a laɓe shi a ce misali yanzu a cikin gidanka abun da ka ajiye shi ka boye shi a cikin gidanka ajiye shi a cikin gidanka an gane ko baka bar shi waje ba ka shigo da shi a cikin gidan abun ka boye shi ne an gane ha kuma sani idan ka sake ka sake mana dokan wannan abu ko kuma ka ɗauki wani abu ka kai shi mana a koyan daki kenan wannan kai ya fi menene ka fi ɓoye wannan abu kenan musa abin da muke muke a sirai an Allah ya sa abin da ake boyewa kuma sanin wa akhfa da mafi ɓoyuwa kuma Allah ya san sa wa ala a'malihi wa yasma'u aqwalahu wa ya'lamu sirrahu wa ويعلم wa alaniyatahu subhanahu wa ta'ala allah mai hange ne akan bawansa mai hangowa ne akan bawansa akan ayyukansa akan aikin bawa akan abin da bawa yake saurare akan abin da bawa yake ɓoyewa an gane ko da kuma akan abin da bawa yake menene wajen yake ma'ana na ganawa da kuma abin da yake bayyanawa duka allah ya saurari abubuwa da lidhalika jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne wani namiji ya zo a wajen annabi sai da aminci Allah subhanahu kansa wa qala ya yace masa au sini ma'ana in wasiya kami kala qala ka ina maka wasiya an tastahiya min Allah ya kaji da zama to kana jin kunya Allah ya kamata ya zama to kana jin kunya kunya ubangiji kunya Allah kama tastahiya rajulan min qawmi kamar da jin kunya wani namiji na kwarai na gari misali kana da wani namiji mana ko wani mutum na kwarai wanda da ka gani sai kana aiki ko wanda kake aikatawa ko kuma abin da ke ciki wanda bai da kyau ba ka so ya gani an gane ko ba ka so a ce ya hango kana aikata wani abu wanda bai da kyau kana jin kunyansa kana jin nauyinsa a ce ya gani kana cikin wani hali na sabon ubangi kuma ai kana aikata abin da bai kamata ba an gane ko kenan kana jin kunyansa za ka ɓoyewa za da yawa za ka hatu da za ka samu wani yanzu kan mutum yana shan yana shan taba an gane ku in ya gane ka sai ga ya ɓoye taba an gane bai so kula da me yasa saboda yana jin kana jin da me yasa ka ɓoye taba saboda kana jin kunya wannan bawa Allah to ya kamata da zama to kunyan da kake yi ma wannan mutum wannan mumini ko kuma wannan namiji na gari an gane ku daga cikin al'umma ka ya zama to kana jin kana jin kunya Allah ma'ana kana jin kana jin kunya kana jin ma'ana kana jin kunya an gane ko ubangiji fiye da wannan mutum wannan shine ake son mutum ya mutu eh halin mu ya kasance yan uwa musulmi kenan ya kamata mu san cewa eh abun yana da muhimmanci sosai qala muhammad ibn nasr al-maruzi yashrahu hadhihi al-wasiyya yana muhammad ibn nasr al-maruzi yana yana bayani yana sharhi wannan magana wannan wasiyya yake cewa أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك إن عمك وصية إن عمك وصيتي أن تستحي أن تستحي من الله إذا أنت كان عجم كنيا الله كما تستحي رجلا صالح من قومك كما جم كنيا نمشي نجري دلتكم الأمك يعني كان قال رحمه الله alasta tara tara shin ba kana gani ba anna al-insana cewa lalle mutum idza alima idan ya idan ya sani anna rajulan salihan yanzuru ilayhi cewa yana ke kallon sa bisa abin da ke aikata aw yasma'u kalamahu ko kuma yana ke sauraron maganarsa yana jin maganarsa amsaka an kulli ma ما يخاف ما يخاف أن يضع أو ما يخاف أن يضع من قدره عنده ينا كاميوا daga dukkan abin da ko kuma amsaka an kulli ma ya khafu yana kamewa daga dukkan abin da yake tsoro wanda zai zube masa mutuncinsa a wajensa duka yana barin wannan idan ya sanci abin wani namishi nagari yana ke tsoron ransa to abin da ke faɗa yana shi an gane ko kuma yana ke kallon sa kenan yana kokari duk abin zai fito a bakin sa kiyaye domin kada mai ne kada darajar sa ta zuba ko kuma kada mutuncin sa ya zuba a wajen wannan bawan Allah na gida a wajen wannan namiji na gari كذلك يستحي من الرجل الصالح من كل fi fadli فضله ta kadhalika yana jin kunya daga dukkan nama namiji na gari an gane ko min kulli naqsin daga dukkan ma'ana na kasa an gane ko tawiya daga wanda fi fagun a cikin falala. fa man istaha min kama yastahi min ar-rajul as-salih fa qad istaha hayai malaka ta fa man istaha min kunya da ubangiji malaka dole yaji kunya Allah kama kama yastahi min ar-rajul as-salih kama jin kunya wanda namiji na gari fa qad istaha min Allah haqq al kunya ko kuma hakika ya ji kunya an gane ko daga Allah hakikanin jin kunya hakikanin jin kunya an gane ko wannan shi ne ake so ya zama to ɗan uwa mun kiyaye la'annahu alimun bi anna Allah azza wa jalla muttali'un ala ma fi qalbi li'annahu domin shi alimun masani ne bi anna Allah cewa lalle Allah mabuwayi da dokaka muttali'un ala ma fi qalbi yana hango ko kuma mai hangowa ne akan abin da ke cikin mana kirjinsa ko kuma akan abin da ke cikin mana zuciya zuciyarsa daga ce hada kalamu muhammad ibn nasirin maruzi rahimahullah fi kitabih ta'zim qadr as-salat مالك ما أجمل أن أن يترك العبد المعصية لوجه الله عز وجل من أجل من أجل الله عز وجل ينوم في كاو أتيو باوا يا برسا مو الله تعالى باوا يا برسا مو الله da Allah kuma baiwa ta bar sabon ubangijinta saboda Allah ya turka hadhihi al ya yana bar wannan sabon Allah a wajen Allah mana yana mai neman ba na yarda shi kawai ka bari da Allah wa qad buyi'at lahu asbabul ma'siyah al-hali Allah ya hore masa ko kuma Allah ya basa ya shimfiɗa masa duk wani hanyoyi ko kuma wani sababi an gane ku wanda yana iya sabon ubangiji ma'ana misali a ce mana Allah ya shimfiɗa masa mana dukiya ko kuma Allah ya ba su ilimi an gane ko Allah ya ba su ilimi wanda a wannan bisa arzikin da Allah ya ba su kuma ilimin da Allah ya ba sa ko kuma ikon da Allah ya ba sa yana dama ya sa ya sa Allah ta wannan waje amma sai ya bari da Allah domin neman yanta ubangiji يتركها لوجه الله عز وجل سي sai ya الله سوى Allah saboda Allah ya او بي كما ترى يا كما ترى الله بيصاك Allah bai والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حفظ الخلوة ومراقبة الله عز وجل والحياء منه فذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أرشد إلى حفظ الخلوة ya yi nuni zuwa ga ma'ana a tsare ma'ana halwa ma'ana yayin da mutum ya keɓantu wajen da babu kowa sai shi kai ko kuma yayin da kin keɓantu inda babu kowa sai ke kaɗai da ubangijinki ko kuma sai kai kaɗai da ubangijinka ne ake nufin halwa da kuma wa la da jin tsoron Allah wal haya yamin da kuma kunya jin kunya zuwa ga inda gare sa فذكر صلى الله عليه وسلم وصلى سيرة من شاء الله سوات أكان سيا أمتا من السبعة الذين يظلهم في ظله daga cikin mutane bakwai ko kuma daga cikin ma'ana mazaje mutane bakwai ko kuma masu siffa daga cikin siffa mutane bakwai waɗanda Allah yake musu inuwa a ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshinsa qala ya rajulin wan namij ذكر الله خاليا وان يا امتي الله a keɓance babu wani sani ya ambaci Allah ko bai wata ta ambaci Allah babu kowa ita kaɗai ce a zaune a washe ko kuma a ɗaki kuma shi kaɗai ne a zaune a washe ya zauna ya kama ambatan Allah ya kama ambatan Allah kuma ta zauna ta kama ambatan Allah ana nan ana nan fafadat aynahu sai idan sai saboda sai idanun su ka zubar da hawaye to irin wannan duk wanda duk wanda ya tsinci shi a cikin hali ya san cewa yana cikin mana nau'i guda bakwai ko kuma sunfi ma'ana nau'in mutane bakwai waɗanda Allah ba zai musu inuwa a ranar babu inuwa sai inuwa da akshinsa sa'an namiji ne ko mace an gane ko malaki bainahu wa bayin allahi la ya rahu minan nas tsakaninsa da ubangishinsa ba wani ɗaya an gane ko wanda yake ganinsa daga mutane babu li'annahu taqallah domin shi yayi tsoron Allah haithu kana li wahdihi fi sirri lokacin da ya kasance shi kadai an gane ko fi sirri a wuri fa zaka Allah azza wa sai ambaci Allah mabuwayi da dokka tazakkara zunubahu ya ya tuna da zunubansa dama'at ayna idanunsa suka zubar da hawaye فالله عز وجل حشره يوم القيامة ألا وبلاهرة وبرانا تاشا القيامة zai زي da shi. مع السبعة الذين يظلهم مع السبعة الذين يظلهم في ظل tare da nau'i guda bakwai na mutane waɗanda Allah zai musu inuwa a ranar da babu inuwa sai inuwa harshen sa subhanahu wa ta'ala yawma la illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwa sa hadhihi mukafatu li hadha rajul wannan menene wannan sakamako ne an ga sakawa ne game da wannan mai wannan hali mishi ko mace mai wannan hali لم يسع لأنه يخشى الله عز وجل دونيش يناجين سورة الله مبوايد المكة لأنه اتقى الله عز وجل دونيش يناجين يناجين سورة الله كلمة آه، الخشي الخشية عندكم آه، التقوى دك كلمة ما لاينا جنس الله أما عند الآن أنا يسامو أسامو بمن استكان سوم أنا نقول دم يسا لأنه راقب الله عز وجل دوني شياي يكياي أي أبنجي في السر أبوي وجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه مالك ما أحسن قول القائل أيضا يقول إذا ما خلوت الدحر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب مالك إذا ما خلوت الدحر يوما إذا يوم تكاكي وانتو وتعالى كيكا لي ونوكتي كاكي وانتو باب قوة عليك fala ta kul khalautu kada ka ce a'a na ke batu ba kowa wanda ke gani na walakin kul alayya ghafir ka ce a'a a tare da ni akwai mai kula akwai mala'ikun da Allah ya saka su kula da kai wanda suna tare da kai duk abin da suka aikata duk abin da ka aikata suna rubuta na kwarai ko lala har kuma ka san cewa alayya raqibu a tare da ni akwai akwai mai tsaro Allah yana ke gani na wala tahsabanna Allah kar ka yi saman cewa Allah yaghfalu sa'atan mana yana raukana yana yana wani lokaci mana yana raukana mana za ka ce ka kai tsammanci Allah a wani lokacin zai raukana da kai game da kai a'a wala ma fi wala annama tukhfi alayya ghaibu kada kai tsammanin cewa abin da mana kake boyewa yana buya gare sa a'a Allah an ce alimul ghaibi wa shahada masani abun da a boye da kuma abun da a bayyane wannan duka menene wannan ubangiji kar ka yi saman cewa abun da ake boyewa wala annama tukhfi kar ka yi saman cewa abun da ake boyewa yana buya a kansa Allah muna mai buya an gane ko ne shi yasa gobe da haya za su yawo suna mamaki mali li hadal kitab ما لهذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نسأل من التافي abin da mutum ya aikata an zo masa da littafin sa duk abin da aikata yana yana gani karami ne ko babba ya zo yana mamaki mali hadal kitabu me samu ga littafi la yughadiru saghiratan wala ta bai bar abu kankani ko babba dole duka sai ya dawwana shi sai an same shi a ciki illa su fati ya kiyaye ya tsare ya ya kiyaye wannan abu kenan duk abin da mutum zai aikata sai dan kankane ne ko mai yawa ne a a eh, a cikin duhu ne ko kuma a cikin haske ne kowane lokaci ne kasancewa duk zai same su a cikin ma'ana littafinsa wanda duk da abin mutum yake aikata ana rubuta masa fallahu azza wa jalla ya'lam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur domin Allah wani da dokka yana sanin ma'ana yodawa idanu na misali zo gaida mutum saboda masa daɗi ba ko kuma baka yanke shi ba kana ba shi haushi ba ka zo kai ka gaida shi gaisuwa ta musulunci wanda manzo Allah ya yake cewa eh, mu gana mu amsa idan muna so mu so juna a shine ya zama to shine abin ga ya zama to muna muna ya sallama tsakanin wani zan zo ka mishi sallama ka gaida shi yayin ka ba da ba sai ya yi ma wani abu an gane ko ka zo ka gaida su gaisuwa amma sai ka ba da ba sai gani ya ya ma ya ya ma abin ga zungura ta baki shi yasa wannan Allah ke cewa wailul kulli humazatul lumaza wani ya tabbata dukkan wani mai mai mai kyaface an gane ko ko kuma ya ma magana banza ya gurci da idaniya to duk wata yaudara ta idanu san cewa Allah ya santa Allah na idanu Allah ya sani ya alamu kha'inatul a'yun Allah yana yana sanin wannan wa ma tukhfi sudur hakwa sanan da abun kirazu ma da abun da ake samu a cikin kirazu duka Allah ينا سن ولنا أبوه كنا فراقب الله عز وجل فراقب الله عز وجل كنا متني سري الله ما هو يد لوكا كومتني سورة الله ويقول الآخر وني وني وني ينا وني دينا شيوا إذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الأشيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني فإذا خرجت في ظلمة لا أحد لا أحد يرى لا أحد idan ma'ana ka keɓanto ina ba kowa a cikin dufu ba wani wanda yake ganin ka illa Allah fati Allah mabuwai da dokka wa nafsuka tad'uka ila al-isyan zaka samu ranka ranka yana kiranka an gane ko ranka tana kiranka ma'ana yana kiranka zuwa ga sabon ubangiji yayin da mutum ya canji kanshi na babu kowa yana kin samu kanki na babu kowa za ka ji cewa a ranka ranka ta yana mana yana dungus da yana rinka mana tura ka je sa'o ma Allah shi ya sa'o ma Allah tazakkar bi anna Allah azza wa jalla raqibun alayka kenan a wannan lokaci yayin da mutum zai samu wannan wasuwasi ko kuma yayin da mutum mana ransa za ta yi yi masa wannan wasuwasi kenan ya tuna cewa akwai Allah mabuwayi bukka رقيب عليك ألا تهاد ما نام ميكولاني ميسروني أكنك ينكي هنجنك استحي من نظر الإله تكيك يعون لك تياك ما تموت كي كنيا أنغانكو ميدا كلم ما نام وبنجيشي وقل لهذه النفس لهذه النفس وقل لهذه النفس تقام هون غيتاك الأمارة الأمارة بالسوء ودتك كواتي ممونة إن الذي خلق الظلام يراني اللي هو اللي يحدث دفي yana ke gani na ya halittu da fai ubangiji an gane ku walau kunta walau falani sallah ba sallahu azza wa jalla yaraka ko da ka zama a cikin dufu a cikin dufai an gane ku zulmatun an fauka ba zulmatun ko da ka kasance a cikin dufai dufai ka sai Allah yana ganin ka kenan kan waye ya halitta dufai Allah ne ya halitta dufai kenan Allah yana ke ganin ka an gane ka duk lokacin lokacin da ka tsinci kanka a cikin wannan waje sun cewa Allah yana tare da kai kuma Allah yana ke ganin ka mafhum na'am malaka ta qala rajulun li uhayy li uhayy rahmatullah wannan shi yake ce ma ya ce wani wani ya ce ya ce wannan shi yake yake ce ma uhayy rahmatullah Allah ya shi kansa uzuni ka ce mana uzuni mana ka nuna wa'azi uzuni ka nuna wa'azi fa qala ittaqillah يكون to يكون tsoron الناظرين an معنى الله yakuna ahwana شيء ما في معنى Allah ya zama to shine mafi ma'ana sauƙin masu kallo masu masu kallo zuwa gare an gane ko Allah kenan yake cin shi yi Allah in sai wani ce ba an ce kace mutai yi Allah sai ga ci a wanka rera masa hankali ko kuma ka da ke shi da yin tsoron Allah hantar annabi ya ayyu annabi taqillah wala wani mana wal munafiqina a gane ko an ci ya kai wannan annabi yi tsoron Allah to an antum ya Allah ta ce ya kai wannan annabi yi tsoron Allah ina ina da mu ina da kai da ka yi tsoron Allah wata kila ya ga a kai abin da bai kamata ka yi tsoron Allah musamman wani zai ce yi tsoron Allah wata za ta miki wani yi tsoron Allah wallahi yana son ka ne an gane ko wani jin tsoron Allah ne Allah ke ta jin tsoron Allah ba a shiga shine mana ke gare jin tsoron Allah yana sanya mutum a cikin gidan aljanna da eh, idan ba ka jin tsoron Allah ko kuma ka yi tsoron Allah bai wace mutum ya shiga gidan aljanna don Allah ke ta uiddatul muttaqin an tara da wannan gidan aljanna ga masu tsoron Allah ne gidan aljanna na masu takwa ne da waɗanda suka bi Allah suka bi Allah da takwa da takwa ne <coughs> mafhum ورأى ورأى محمد بن محمد بن منكدر رحمه الله رجلا واقفا مع امرأته يكلمها فقال له فقال له إن الله يراكما إيه، رأى محمد رأى محمد بن منكدر إيه، رأى محمد بن منكدر منكدر محمد بن منكدر يا جوال النمشي الله يجري كنسا واقفا يا جوال النمشي يا سيد ma an aikin tare da wata mace yukallimu yana mata magana wa qala lahu fa qala lahu sai ya ce masa fa qala lahu sai ya ce masa Allah lahu inna Allah yarakum lalle Allah yana ke ganin ku lalle Allah yana ke ganin ku ke ta satar Allah wa iyyakum mu da ku duka Allah ya tuhamna asiri Allah ya oyin Allah ya tuhamna asiri mana Allah ya tuhamna asiri yana ga wani wa kullukum يعرف قصة بائع اللبن مع عمر بن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يتفقد الناس وسمع هذه المرأة تبيع, تبيع اللبن وتخ وتخ وتخلطه بالماء تغش إيه، ملك جاء وكلكم على دكانكم يعرف قصة بائع اللبن معناها mana mun san mana kissa mai sai da nono tare da mana khalifa khalifa na biyu shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu inda ma kare yatafaqadu an-nas yayin da ya fito yana yana yana yana binciken mutane an gane ko wa sanya hadhihi mar'ata sai ya ji wata mace tabi'u tabi'u labar wata ke sai da nono tana cuɗanya yashi da ruwa tana cuɗanya wannan nono da ruwa wani take saidawa da ratio fi bai illaban mana tana mana eh, mana tana ha'inci ante kalmar alkashi ya ne ko kuma zama to mana ha'inci a cikin saida eh, nono wa ta kolo laha alhali yadda ta ba uwa ce ke wannan aiki amma sai diyar ta ce take ce mata وابنتها تقول لها ليت تكي شوتا قد منع أمير الم... قد منع أمير المؤمنين أن نخ... أن نخلط اللبن بالماء تكي شا حقيقة شو غدا مؤمني شيني عمر من الخطاب يا هنا متو أن يمون كرويا nono da nono da ruwa yadda ke mata wa'azi take tunatar da ita mana doka ta menene ta shugaban ta shugaban kasa wannan lokaci ba na khalifa shugaban muminai na iya take tuna ta ita ma na wannan doka umar ya hana mu a yi wannan aiki take ce uwa ba fara ta al'umma sa umma ta sai uwa ta ci ka dira gani amirul mu'minin la a yi shugaban muminai baya ganin mu umar baya ganin mu ka dira take ce ai umar bai ganin mu fa qalat ta bintu yayin sai ɗaya ta ce na tan maida mata إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا إذا يزمنت أمير المؤمنين لما baya ganin to Allah yana ganin جن kadiba gan musulunci ya take cewa idan amirul mu'minin bai ganin to Allah yana an gane ku wannan shine ma'ana shine musulunci yan uwan musulmi shine ake so ya zamanto kowane al'umma ya zamanto ma'ana shugabannin ma'ana ya zamanto an cin samun wajen Allah cikin ma'ana a cikin a cikin mana zukatan al'umma kenan dukkan ba wai tsoron doka ba a'a a cikin samu kayan na rashin tsoron Allah da ya san cewa in ma ya aikata abin ya aikata laifi kada ya aikata abin kaza domin Allah yana ke ganin sa an gane ko amma idan ya wato ma'ana cin samu mutane ma'ana a shi halittar mutum an gane ko ko kuma jin tsoron doka ko jin tsoron hukuma sai samun yayin da mutum ya buwa ina babu kowa zai aikata wannan abinda bai da kyau an gane ku. ko kuma yayin da ba a ganin sa idan ba su ganin sa yi aikata abin da bai da kyau an gane ku. sai wanda zai cutar da shi ne ko kuma wanda zai cutar da al'umma duka wannan musulunci ya nan sai abin da zai cutar da kai ne za ka aikata an gane ko kuma abin zai cutar da al'umma musulunci ya nan wannan na'am لأنها عاقبت الهدي ستجعل روحك جريء تاكي أي مانا تاكي أي الله تنعي تنعجن سورة الله في سورة الله بريتا والنبي واتقت الله واتقت واتقت واتقت الله مانا تاي سورة الله عز وجل حيث حيث ما كانت تدوئي متكسنج ولو ما أمها في البيت كلها تعالى ما حيث يتنع تنجرى مانا تكوي تاكي أي الله يعني إنا مثال <laughs> إنا مثال يزول Eh, eh, a yanzu watakila ma sai ka samu ta ta buge ta buge ɗiya ce jin tsoron Allah ya gwada ni tsoron Allah za ta zaki gwada ni sai ta buge ta ko kuma tashi ba ni shi ke da sun ta duniya ba haka haka uwa za ta ce mata kuma alhali ta kai ta makaranta alhali ita ta shi hannun ta kai ta wajen malami malami ko ya mata ya cimsa wasu tsoron Allah yau kuma man kuma yanzu ya ta karatu ta kiyaye ubangiji ta zo tana kiyaye masa abu kaza da ke kuma an kawar ake yi yau kuma tana jin haushin ɗiya tana ke mata shishigi a wata fisa eh, ma ta fisa a wata ta ringaita ma na eh, fitowa ko kuma ta ringaita ta mana ta fita sanin duniya ne shi addini bai da wani yan musulmi addini ana sa ne a gane sa a fahimce sa kuma a yi aiki da shi a gane ku ba karatu ba aiki da shi zama to muna karatun sa kuma sannan muna aiki da shi iya ta hafi min Allah azza wa jalla ita tana jin tsoron Allah don ta kasance ita diya ta hafi an ta si amir al-mu'minina fi ma amara bihi tana jin tsoron kuma kada ta sa ma shugaban mu'minai a cikin abin da ya umarni game da shi ta asillaha azza wa jalla alladhi naha anil kuma tana jin tsoron daga kun da ma Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya hana a yi ma'ana tuni a yi ha'inci a cikin ma'ana cikin komai a gane ko shi yi tunshe ko kuma ha'inci ana samu shi a cikin komai a cikin ma'ana ko da an ce yanayin tunshe muka sun dake shi kawai wannan wannan tar wannan lafasa ana kira sa zuwa ga ɗalibai kaɗai an gane ko ɗalibai wanda suke shiga cikin aji suna suna karatu a haka kuma sannan cikin kwanin akwai ha'inci ko wani aiki cikin aikin da mutum yake yi in mutum ya sai ya zama to yana rishi a cikin sa bai yana ha'inci a cikin sa kuma addinin musulunci ya hana yin haka kafin وكذلك أيضا هذه المرأة التي سمع سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتفقد رعية زوجها في سفر في غزو har yanzu daga cikin wata kissan nata wadda umar sai da sai abin khalifa fariya wanda ya ji wannan mata an gane ko allah ya da shi wa huwa ya tafaɗa da ra'iya ma'ana a lokacin da ya fita yana binciken yana yana binciken ma'ana sa an gane ko zan jo hafi safarin fi hasu alhali ita mijinta mishi wannan mata an tura shi menene an tura shi a yaki a cikin balago yana cikin balago wajen yaki ya shi yaki ya fita zuwa yaki to wa hiya li wahriha fi baiti alhari ita ce a cikin a cikin gidanta haddathaha shaytanu bil ma'siya sai shaydan mana ya kawace mata mana ta sa wa ubangijinta an gane ko shaydan kawace mata wannan sabon ubangiji sabon Allah walakinnaha turaqibu Allah azza ha jalla sai dai ta wannan mata tana tana jin tsoron Allah tana kiyaye mata kiyaye ubangiji tana jin tsoron Allah تخشى الله فلا ينسوا Allah فقالت هذي فقالت هذين البيتين sai ونم bai wannan قالت لقد طال هذا الليل واسود جانبه على ألا خليلا ألاعبه فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوالي تجي wannan baiti guda biyu hakika wannan dare ya yi tsawo kuma mana ɓangarensa mana kotarsa ya yi dufu take cewa shin babu wani aboki wanda zan wasa da shi take cewa fawallahi wallahi laulallah take cewa ta rantse da Allah ba don Allah ba an gane ko ba don Allah ubangiji ba wanda take kiyayewa take jin tsoronsa la khurita min hada sariri jawani da wannan gado an gane ku da an mana an girgiza mana bangaransa kenan mana wannan menene wannan kenan ta aikata abubuwan ta aikata mana alfasha kenan da ta zo da wani ya kwanta da ita a cikin wannan a cikin wannan dare mana sau ka ni hana yi haka wani tsoron Allah ya hana shi yasa ake son zamanto muna jin tsoron Allah ya uwa musulmi an gane malaka ta hadhihi amsalatun ala man aqaba Allah azza wa jalla min salafin salih wannan misalai ne da muka zo shi akan waɗanda suka kiyaye ubangiji suka yi tsoron Allah daga magabatanmu na kwarai لا شك أن الطاعة والمعصية لها عثر في الخلوة على العبد ملكة باب باع وقواتي معنا باع da kuma jin sabon ubangiji mana da'a da kuma sabon ubangiji laha asrun fil khalwa ala al mana tana da tasiri a lokacin da mutum ya tsinci kan shi kadai akan bawa mana da'a ce ko kuma sabon Allah a yayin da mutum yake shi kadai ya aika wannan sabo ko kuma wannan biyayya to wannan biyayya tana da tasiri akan bawa fa ya hadha hadal asr yayin wannan tasiri na wannan sabon Allah ko kuma na wannan da'a a yayin da mutum ya tsince kansa shi kadai yake فإذا كنت لوحدك وفعلت طاعة وقربة لله عز وجل أجرها عظيم ما تشوى إذا فإذا كنت لوحدك إذا كسنت كي كأي أتكين لأيك كنت كي كأي أول أول وجه وفعلت طاعة أما سيكا أيكا يو الله كأيك وني أيك الله كيسو wa batan lillahi ko kuma ka kusanci ka aikata wani kusanci zuwa ga ubangiji mabuwayi da lokaka a azimun ma la samu wannan lada aikin da ka aikata yayin da kake kai kadai babu wanda ya sani sai tsakaninka da ubangiji to wannan lada wannan aiki da ka aikata na biyayya ko kuma na da'a ma lada ce mai girma وهكذا أيضا إذا كنت في خلوة وعصيت الله عز وجل أيضا إثمها عظيم هذا معنى كتاب idan mutum ya tsinci kansa shi kadai ko kuma tun ka tsinci kanke kadai mutum mana ya aikata sabon ubangiji ya yi cewa babu wani ido wanda ke hango sa ko kuma wanda ke ganin sa to ya san cewa mana zunubin yana da menene yana da girma haka shi ma fasayyar wasiyyatin ya za a halmu'minu bayna ainihi kaulin lahi azza wa jalla malaka cewa fiyayyen wasiyya wanda mumini zai sanya ta a gaban idanunsa ne fara Allah mu wayi da kuka wa huwa ku aina ma kuntu wallahu bima ta'maluna basir shi Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da muke aikatawa mafhum وكذلك يقول يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت حكى من الله صلى الله عليه وسلم كتيا كيسو الله cikin dare ne في ليل اتكون دغيني Allah. الله او نهار sawar a cikin dare ne ko yini ne ala ayi hali akan kowane hali mutum ya tsinci kansa ya zamanto yana jin tsoron Allah magwayi da dokka ij'al bainaka wa baina ghadabillahi wa baina ghadabillahi wa adabihi wiqayatan bittibai awamirihi malaki ce ka sanya tsakaninka tsakanin ma'ana soshin ubangiji da azabar sa ma'ana kariya bittibai awamirihi bisa bin menene al'amari umarninsa wasu na bi nawahi da kuma nisanta abubuwan da ya yi hani a aikata hada hadihi taqwa Allah wannan shi da ake nufi da jin tsoron Allah ittaqillah haythu ma kunta kayi tsoron Allah dole ka kasance wata wata ta ta tamhuha ka bibi ma'ana ma'ana aiki da aiki na kwarai sai ya manto ma'ana eh, kyakkyawa ta shafe wannan mummuna yayin da mutum ya aikata abin da ba a so ba ba a so mutum ya aikata abin da ganga mutum ya aikata ma'ana mummuna an gane ko sai ya yi kokari ya zo da kyakkyawa idan wannan kyakkyawa da ya zo ita za ka shafe wannan mummuna wa khaliqin nasa ta cuɗanyi mutane bi khuliqin hasan da kyakkyawan ɗabi'u من العقوبات العظيمة التي تلحق بمن ينتحك حرمات الله في الخلوات ما لك تكون معنا عقوبة تكون معنا عذابة عقوبة an gane ko mai girma wadda take samu take cimma wanda yake mana kece mana abubuwan da Allah ya hana a keta a tsallata a lokacin da mana ya tsinci kansa a lokacin da ke samun kansa inda babu kowa shine ma warada fil hadithi min qawli sallallahu alaihi wasallam ina abin da zo a cikin hadithi abin da zo a cikin hadithi daga magana magana manzo Allah sai da amince Allah subhanahu wa ta'ala hadithun azimun inganci hadisi ne mai girma yantabihu kullun kullun minna li hadha al hadith malaka ta kowane daga cikin ya kamata ya maido hankalinsa zuwa ga wannan hadisi qala sallallahu alaihi wa sallam la a'lamanna aqwaman min ummati yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hakika tabbas na san wasu mutane da cikin al'umma ta ya atuna yawmal qiyamah wannan za su zo a ranar alkiyama bi hasanatin da kyakkyawan ayyuka amsali kibarin tihamatin bayda misalin dutse mai girma fari sai ya ji Allahu azza wa jalla haba'an mafura sai Allah ya sa wannan ayyuka nasu mana kura shekakkiya mana za su wannan ayyuka su mutu a kasan mana kura wadda aka sheke wadda ta bi iska mafhum ala sauban sauban yace ya rasulullah ya kai manzo Allah sifhum lana siffanta mana irin wannan mutane masu wannan siffa siffanta mana su Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam domin kada mu kasance mu tsinci kanmu daga cikin su alhali ba mu sani ba qala sallallahu alaihi wasallam wa sallam sai da min Allah sallallahu sai ce ana innahum ikhwanu ko ke cewa ama lalle innahum lalle su ikhwanu ko ɗan uwanku ne wa min jin da kuma daga cikin ma'ana fata kuce wa ya'khuduna min al-layli suna rikon dare suna riko daga dare kama ta akhuduna kamar da suke riko walakin lahum sai dai su mun mutane ne idza khalaw bi maharimillahi intahakuha idan ne suka sai suka ke bantu suka samu kan su kadai babu kowa tare da su an gane ko bisa abubuwan da Allah ya hana a aikata ma'ana suna keta waɗannan Eh, mana suna aikata abubuwan da Allah baya so aikata فأثرت هذه الراسية التي هي في الخلوة عليه فأبطلت أعماله يقع من أي تاسيري أكوسو معنى وانا سابو الله سكي إكتا أبوي أي تاسيري أكوسو هي كي معنى وانا سابو الله يبقى مسلمين يبقى مسلم أي كوسو حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني أيضا في سلسلة الصحيحة وفي غيرها من الكتب ما لك فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا يبطل هذه الحسنات سبحانه وتعالى الله زي باتو أدنان كتاوا أيوكا ناسو أن قالوا كويس ما قالت صفهم لنا أي جلهم لنا معناها كحسب مسلم وعلامة سبحانه كصفة دام نسو ومن علامات المخلص ما لك تكون علامة من ماسو لو تكون علامة من ماسو جنس الله Eh, masu yi aiki masu aikata aiki dan Allah wa min alamatil mukhlis daga cikin ma'ana alamomi masu aikata da cikin alamomi masu alamomi wanda suke aikata aiki dan Allah suke aikata aiki dan Allah shine an yakuna fi halwatihi kama huwa fi jalwatihi shine ma'ana mutum yana kasancewa yayin da ya samu iskin cikin shi kadai ma'ana yana kasancewa kama kuma a yayin da ke cikin mutane amma da yake cikin mutane ake gani yake ta aikata mana wani aiki na kwarai a same shi a yayin da ya wanda shi kadai zai kasance a hakan kada ya zama to mana yana canza riga mana riga da yake shigowa ita cikin mutane idan ya keɓanta mana yana sake riga kenan mana abin nake nufi da riga shine kenan halin da aka san sa a cikin mutane idan ya keɓanta mana wannan hali ba a samu sa zai canza saboda ba ganin sa to ya san cewa akwai Allah tare da shi shi yasa malaka ce mu sanya wannan aya a gaban mu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir لأن المعصية في الخلوة أثرها عظيم بيان يا جبتا يا جبتا wannan domin sabon Allah a yayin da mutum ya tsinci kan shi kadai ya aikata sabon Allah to mana tasirin ta mai girma ne wa ta'atu aidan laha athrun ala al-abd kama anna al-ma'siyata fi khalwati laha athrun وكذلك الطاعة لها أثر على العبد في دينه وفي سي وفي سيته إيه، وفي سمعته بين الناس لا بد أن يظهر أثر ذلك على العبد مالك يا ونم بيانكما إيه، والطاعة أيضا إذا ما بيجي أيك تأيك داء ينادى معنا تأثير أكم باوا كما يدعكم سامو الله كده تأثير أبو إيه، سامو الله أيانا ممكن تكن شيء رأي كده معنا Eh, take da tasiri akan bawa tasirinta tana tasiri akan bawa an gane ko kazalika ta'atu laha lahuma athun ala al-abd malaka cewa sabon Allah yi wa Allah da'a da kuma sabon Allah suna da tasiri akan bawa a cikin addininsa da kuma ma'ana eh, a cikin mana yadda ya samu karbuwa a cikin al'umma da kuma yadda mutane suke jin mana sunansa an gane ko sunansa ya wasu a cikin mutane an gane ko yana tasiri suna tasiri sosai akan mutane labudda an ya fara eh, athara zalika alal abd ba makawa sai tasirin wannan menene ya bayyana akan bawa فإذا عمل صالحا بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يظهر ذلك أمام الناس ويحبب الناس إليه idan mutum ya aikata aiki na kwarai tsakaninsa da tsakanin ubangiji tsakaninsa da Allah mabuwai da ɗaukaka Allah azza wa jalla yuzhiru zalika amaman nas Allah yana bayyana wannan amaman nas gaban mutane wa yuhabbibu an-nas ilayhi mutane suna son sa na gani wa yuhabbibu an-nasu ilayhi za mutane suna son shi wa idza amila ma'asiyatan bainahu wa bain Allah fi khalwati yayin da mutum ya aikata sabon Allah tsakaninsa da ubangiji a yayin da ya tsanci kan shi kadai don har yanzu Allahu azza wa jalla yudhiruha Allah yana bayyana wannan aiki yana nuna mutane wannan aiki yudhiru athara hadhihi al-ma'siyati alayhim yana bayyana an gane ko yana nuna ma yana bayyana mana tasirin wannan sabon Allah a kansa mana yana nuna mutane tasirin wannan sabon Allah a kan haka shi ne malamin an nuna ta lokaci ya ko min minti biyu kenan nan za mu taka za mu tsaya muna cikin shafi na 20 insha Allah ya da Allah nuna mana sati muna gama shi Allah nuna mana muna za mu tsaya nan ga insha Allah kenan yan uwana musulmi kun ji kenan ya kamata to mun kiyaye ya zama to mun kiyaye nan za ta santa ka yanke sai da Allah ya nuna sati insha Allah za mu ci gaba kan wannan maudu'i namu inda muka dace wannan taimako na ubangiji kurakurai da kuma eh, da suka fita a bakin mu wannan zonga na shaidan da kuma karamcin ilimi da kuma eh, tuntuɓa harshe Allah ya mantar da ni su da ku baki daya waɗansu suka nesa da wannan sako da su Allah sun yi mana aiki a cikin zanen mu ya zama to shine sanadiyar shiga mu aljanna sa lafiya gida ake ana jinya lafiya gida ake ana jinya mazan su da mata ana gida ne ko ana gidan likita ne ana tsayin allah ba su lafiya allah ba su lafiya wanda suka gaya wanda mu don gidan gaskiya don su da mata su da musulmi allah sa kwanciya huta wace allah sa ta tafi musu nan ga allah kara dole su da rahamasa allah sun yi aljanna taimako masu kuma idan ta mun ta zo allah sa mu cika da imani in gane ko da suke tashi a wannan kasa ta mu kasa kasan can allah ya yi su allah ya kawo nasuwa da kwanci hankali a madadin su waɗanda kuma sauran kasashen mutane eh, sauran kasashen musulmi suke cikin tashi tashi hankula allah ya yi musu gabaki da allah ya kawo su nasuwa a madadin wannan tashi tashi hankula da suke a cikin su na nazarta ga kenan sai ya yi allah ya musati wa hada ma indi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء